Ranar Asabar 23 ga watan Disambar wannan shekara da muke shirin ban kwana da ita ne da rana tsaka al'ummar unguwar Kakuri da ke karamar hukumar Kaduna ta Kudu a jihar Kaduna suka shiga cikin jimami da kuma alhinin rasuwar wani matashi mai suna Auwalu mai sana'ar siyar da kayayyakin provision. Tun farkon faruwar lamarin wani matashi ne wanda a iya cewa takwaransa wato shi ma mai suna Auwalu ya zo gurin Auwalu mai kantin domin ya bashi bashin taba sigari sai shi wani mai kanti ya nuna ba zai bashi bashin ba. A nan fa wanda aka hana bashin ya tafi ya gayyato ɗaya daga cikin abokanansa mai suna Adamu Haruna. Zuwansu ke da wuya kantin Awwalin sai shi wanda aka gayyato domin ya taya faɗan wato Adamu Haruna ya ciro wuƙa ya cakawa Awwalu a cikinsa da kuma ƙirjinsa inda nan take ya ce gagarin kunan kamar yadda wani ganau ya shaida mana. Ko ya zo karban sigari ne bai da kuɗi. Sai zo sai ya samu awadu sai ya ce mashi ya shi sigari sai awadu ya ce ba ni kuɗi sai ya nuna a shi bai da kuɗi. Sai shi kuma yaron yana so sai ya anshi sigari sai awadu ya nuna a'a ni ka na sayarwa nake sai an bani kuɗi zan bayar. Sai yaron sai haka zai ɗauko ma awadu sigari sai awadu ya tare shi haka. To tare wanda ya mai haka shi ma yaron sai ya ci kwala awadu. Mu dai muna zaune kawai sai muka ci kikikis kikikis kowa ya ci kwalan kowa suna bige-bige. Bayan bayan sun tafi ashe suna niyan su dawo mun mun doka fada ya kare suna dawowa sai suka zo da makami ni dan ina zaune na ga an daga ada za a kai mu awwal shara sai na matsa ina matsawa sai aka kawo mu awwal shara sai rike hannun shi da ya rike hannun shi sai shi dayan da wan ashe komawan shi ya taho da wanda zai kama mai faɗa yana rike hannun shi shi kuma wancan ko cizon ne a jikin shi ko wuka ne ni dai ba sani ba kawai sai suka buga mashi a baya to ni dai na ga bugawa makami a baya hmm. shi kuma wannan yana so ya buge shi ya sare shi da ada bai samu ya sare shi ba ya rike hannun shi to hakan yana faruwa sai muka kai ku raba fa a raba fa a raba fa to suna ji cewa a raba sun ba sun yi wannan abu. sai suka bi da gudu suna bi da gudu yan uwansu mahauta sai suka bi su Da muka ziyarci gidansu marigayi a wulin, mun zanta da mahaifiyarsa da matarsa tare da kuma ɗan uwansa. Salamatu, A wali ni ɗana ne, a kama su, a mutu hukunci, a nuna musu abin da suka yi ba su kyauta ba, a bi mai hakin shi. Mijina ne, gaskiya. gaskiya abin matakin mu na alhaji abu wannan dan uwa ne wannan abu da ya faru ne an Allah ya kawo shi bayan da za a yi wannan abin da hukuma ta ta gabatar shi kenan shi ma dakacin kakurin Hausa ya bayyana irin matakin da za su dauka sunana Ahmad Musa ah, ni ne dakacin kakurin Hausa eh to yanzu ah, mataki na farko dai da muka fara dauka shine mun fara kiran hukuma wato na 'yan sanda mun faɗi masu kuma sun taho sun ga abin da ke faruwa yaran sun gudu kafin a ce an kama su kuma laifin mutane saboda wannan abin da ya faru gaban mu amma ba a nuna wani attempt na ma a riƙe yaran illahi ma ko da na zo ma ba ma a iya kiran sunayen yaran da na kan ba suwaye like kamar mutane suna tsoro Har wa yau mun tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna inda ya tabbatar mana da faruwar wannan lamari. na ASP Mansur Hassan jami'in hudda da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar Kaduna. Eh wannan lamari ya faru a ranar 23 ga wannan wata da muke ci na Disamba. Akwai wani mai suna Awalu wanda yake da kanti wannan unguwannan kakuri. Akwai shi wani yaro wanda ake ce ma Adamu Haruna da shi wani Awalu suka je siyayyar wurin shi bayan dama sun saba zuwa wannan sayayya a wurin shi amma ba su ba bashi wannan ya sanya da sai wannan sayayya yaron ya ce ba zai ba su wannan sigari da zai ba sai suka ji haushi suka tafi so daga baya sai ya je nemo abokin shi shi wancan a wanda ya nemo abokin shi mai suna Adamu Haruna Sabo shi ya dauki wuka wancan da yake almakashi da suka je suka samu shi wancan bawan Allah suka fara fada sai suka dauki makami suka saka mishi a cikin shi Adamu Haruna wanda a shi aka gayyato domin ya kai fada ya saka wannan wuka a cikin ciki da kuma kirjin shi wannan ya sanya aka yi roshin din shi zuwa asibiti kuma Allah cikin ikon shi a wannan ba Allah ya rasa rayuwar shi samun wannan labari ke da wuya shi mai girma commissioner yan sanda ya umarci G.P.O na nan kakudu kowa san yadda yake da hazikanci duk lokacin da aka samu rahoto irin wannan a wannan ya sanya shi Adamu Haruna wanda ya cika wannan wuka ya kashe shi yanzu haka an kama shi yana nan a hannunmu kuma yana taimaka mana wajen ba da bayanai kuma insha Allah bayan kammala bincike za a tabbatar da cewa an gurfanar da shi a gaban kotu kuma wancan aboki na shi wanda ya gayyato shi shi ma muna nan muna neman shi ruwa a jallo kuma insha Allah za mu kama shi a ku a matsayin ku na rundunar yan sandan a jihar na shin ko akwai wani mataki da za ku kara ɗauka don ganin irin haka bai ƙara faruwa ba ka san kowane lokaci shi hidimar tsaro ba hidima ba ce ba ta ta mutum ɗaya ta aiki ne na kowa da kowa sanda za a zo a yi irin wa'annan abubuwan ka ga yan sanda ba sa wuri saboda ba za su zama ko ina da ina ba to amma duk lokacin da aka samu wani labari ko aka samu wani suspicious abu ko akwai wani rahoto wanda ya yi baka wani threat in sha Allah kada mutum ya gaza ya kawo kara za mu bi wannan diddiki kafin ma abin ya faru in sha Allah za mu kama su kuma akwai yan sandan mu na da na waje wanda aka kara zuzzuba su a ko ina da ina a wannan jiha ta mu ta Kaduna domin a tabbacewa an samu tsaro da zaman lafiya a wannan jiha ta ko akwai wani tabbaci za ku ba wa iyalan shi wannan mamaci dan ganin an kawo shi abokin birnin Adamu Haruna ka kamanta shi wannan wanda ya saka wannan wuka da wani ne shi Allah ya ba mu sa'a an kama shi kuma ya aminta ya tabbatar mana da cewa ya shi wannan abu haka zalika shi wancan ɗayan wanda ya gudu ina tabbatar maka da cewa da yadda Allah za a kama shi kuma kira na ga iyayen shi ne ci gaba da bibiyar kes na ko da an kai kes ɗin ko su ci gaba da bibiya domin su tabbatar da cewa an samu nasara kuma an sabin justice kuma shi duk wanda ya samu wani labari da inda ko wani inda aka dan je shinshinin cewa shi wancan wanda ya gudu ga inda yake ko ga wani bayanan sirri wanda za su taimaka mana a kowane lokaci kofar mu da take wanda in aka zo insha Allah za mu yi kuma in Allah da za mu samu nasara. Jami'in hurɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan kenan. Allah ya kyauta ƙarshen rahoton kenan Hassan Umar Gwammaja Jakar Magori.